بسم الله الرحمن الرحيم لتاف من أقو شيني لتاف صحيح جامع بيان العلم وفضله ناء الزهيري حفظه الله وشفاه هما لتاف غيغياني لتاف جامع بيان العلم وفضله نعم الإمام ابن عبد البر النمري الأندلسي عليه رحمة الله wannan zai zo majalisunmu na arba'in muna cikin babi na sha bakwai wanda ke bayani akan fahimtar wasu magabata a game da ba sa son a rubuta ilimi duk abin da ba alkur'ani ba sa san a rubuta sai dai a haddace to muna bayani akan wannan majalisunmu na arba'in kenan kuma asari na ɗari da arba'in da takwas a cikin littafin أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتب السنن سيدنا عمر دقت شنبور دي يا سوء تتر حديثا من زن الله السماء وجيئها kage da Allah yake cika mutum burinsa sai ya zama shi bai yi ba amma jikansa sai ya zo ya yi umar bin abdulaziz so da ka zama kana da kyakkyawan kudiri wallahi in kai ba ka yi ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya sa wasu daga ciki su shi ne ai mai waka ya ce shehu ya tattara almajirai ne ya ce zuri'a ta yi waɗancan na baya su za su kira wanda mu ni ban kira ba wannan magana gaskiya ce to shi ne sai ya ce fastafta fadar nabi sallallahu sai na abubakar sayyiduna umar afwan ya nemi fatawa a wajen sahabban manzo Allah sallama waɗanda suke nan fi zalika a game da wannan fa asharu alaihi bi an ha sai sahabbai suka ce ba fi a rubuta kaga ashe sahabbai da yawa suna da me fahimtar a rubuta ne a rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga shi sayyidina Umar ya nemi shawararsu su kuma sun ba da shawara cewa a rubuta kaga waccan fahimta ta sayyidina Abu Sa'id al-Khudri ta ce da shi yake ganin ba za a rubuta ba kuma manufarta ita ce a haddace yace ku koya kamar yadda muka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa tafiqa Umar yastahiru Allah fiha shahran sai sayyidina Umar ya dauki lokaci ta istikhara har wata guda thumma asbaha yawman rannan sai ya waye gari wa qad azama Allahu lahu Allah madaukakin sarki ya zaba masa ne daidai shine azama din Allah ya yanke masa ya sa shi cewa kawai ga abin da zai qala sai yace inni kuntu uridu an aktuba sunana ni na yi nufin a ce in rubuta hadisan annabi sallama a tattara su a wuri guda wa inni zakartu qauman kanu qablakum sai dai na tuno da wasu mutanen da suke kafin ku katabu kutuban suka rubuta wasu rubuce-rubuce fa akabbu alaiha sai suka dukufa akan waɗannan rubuce-rubucen nasu wa taraku kitaballahi suka yi watsi da at suka yi watsi da injila yanzu a wajen yahudawa talmud ya fi attaura talmud wanda a ciki ne tsabagen tsiyayya ga wanda ba yahudi ba take tsabagen tsiyayya da miyagun maganganu a game da Allah to suna cin a talmud wanda ya dirasa a kansa shine Dr. Birnin Kudu hafizahullah da shi ya samu fihijinsa a kan talmud ya fihijinsa wannan littafin na yahudawa mujalladat ne da yawa kamar sharhi ne suka ɗauka na attawa to sai suka yi watsi da attawa sai suka koma suna karanta kawai waɗannan littafan suka yi watsi da su wa inni wallahi la ashubu kitab Allah bi shay'in abadan na umar ce na rantse da Allah ba zan cafu da littafin Allah da wani abu ba har abada shi yasa wasu daga cikin magabata suke ganin hatta wasu abubuwa da aka yi wa alkur'ani suna ganin su ba sa ganin ayi irin su wasali da ɗugu kagan su wasali da ɗugu fa ɗugu da wasali kwarai da gaske to balle ka gangaro irin abubuwan da ake rubutawa din nan na nasumini da rubu'i da nisifi da salatatu arba ko da hizbi da juzi'i da alamatul waqfi wal ibtida din nan simimun din nan ya karama da su sadun da su jimun da su kafun ko mai lankwasa ko da su lamun la lam alif kai to kaga duk su wasu suke ganin ƙur'ani ya kamata ma ya zama ba shi a ciki da waɗanda suke ganin transliteration na Alƙur'ani bai halasta ba duk wannan akwai wannan mabahis din. a cikin ulumul qur'an transliteration a rubuta alqur'ani da da harfan boko harfan latin suna ganin bai halasta ba to duk waɗannan akwai kai akwai malaman da suke ganin tarjaman ma'anonin alqur'ani ma ka'ai Ƙwarai da gaske الشيخ مشهور Hafizahullah yana da littafi mujalladi guda akan hukunce-hukuncen da suke da alaka da tarjama alkur'ani kusan a wannan zamanin da da wuya ka samu wani bincike mai faɗin nasa ya kai wajen shafi kusan 800 to duk nan malamai sun yi saboda ne saboda ya buƙa kitabullah kitaballah eh. kaga su ne wannan eh, kaga yanzu irin su wahaya wahaya din nan wasu ba su zata wani fasiyar da zata fa qur'ani Hmm. suratu fatihatil kitabi makkiyah wa hiya sab'u ayat to wallahi wani ya zata an fara karatun eh iya eh, kai nan a rubutun mu duk rubutun mu na gida dai gashi na rubuta sannan wasu masu tafsiri kamar wani kwafin jalalai ne tafsirin jalalai ne kaga dai akwai su sai an yi shimfiɗa da harfan surar adadi kaza kalmomi kaza take da su ni yana nan a cikin wasu kwafi-kwafi na jalalai ne na jalaluddin al-mahalli da jalaluddin al-siyuti rahmatullahi alaihi wannan shine abin da sayyidina umar ya guda da kaga ashe sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ki yadda da yin haka ne li maslahati ra'aha saboda wata maslaha da yake gani so daga shi kuma al dama ya ma al-illa wujudan wa adama lokacin da mutane suka yi ilimi mahaddata alkur'ani suka yi yawa to kaga ashe ba laifi domin mahaddatan sahabbai ba su kai yawan mahaddatan tabi'ai ba na tabi'ai sun fi yawa mahaddatan atba'u tabi'ina sun fi na tabi'ai yawa su kuma waɗanda suka zo bayan su sun fi yawa yanzu idan mutum zai dirasa akan hadda alkur'ani a Najeriya shekara talatin zuwa yau zai sha mamakin lissafin yadda ya canza kafin musabaka alarammomi da ake da su alramomi ne namu na gida masu karatu da warshu makaranta allo tsangayu su ne da ake da mahaddata gangariya gangariyan mahaddatan alkur'ani kuma za ka iya zuwa ya unguwa gabaki da aran ma ɗaya ake da shi duka unguwa gabaki da alaran ma ɗaya ne amma yanzu ba a wani gidan yanzu zai ka samu akwai alarmomi sun kai goma sha biyar to kaga duk wannan bambance-bambancen lokaci to shi wannan ita ce hikimar sayyidina umar radiyallahu anhu da ya fasa ya ce ya ta hara kuma ƙarshe ya natsu a zuciyarsa cewa ba zai yi ba amma tun da alkhairi ne sai gashi jikansa ya zo ya aiwatar da wannan أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أعني يقول له عمر سيدنا عمر بن عبد العزيز يا عمر تشي ابن شهاب الزهري شي واي تذكر حديثي كما يربط حديثي باين ابن شهاب الماجرنسا إرنسا إمام مالك إرنس معمر إرنس ابن بشير ابن حشين سكزو su kuma suka ci gaba da rubuta wa awwalul jami'i lil abwadi jama'atun fil asri duqtiradi qabn jurayj wa husayn maliki wa ma'mar wa walad mubarak aka samu wadannan su kuma suka zo bayan su daga baya aka zo aka samu tsari na a ce an sa shara'i sai sahihi ma za a rubuta wa awwalul jami'i bi iqtisari ala sahihi faqat al-bukhari ومسلم من بعده والأول على الصحيح على الصواب في الصحيح أفضل أخذوا أكسام الإمام البخاري أكسام مسلم سكتشيز شرط سشيني بذات ربوت وحديث مسندي أتشل تابن سبا sai hadisin da ya inganta kuma suka tsaurara mataki kuma sharɗan nasu suka tabbata bayan su aka zo aka samu Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima Sheikhul Muhaddisin yazo shi ma yayin nashi sahihu sahihu ibn Khuzaima sannan almajirin sa ibn Hibban al-Busti shi ma yazo yayin nasa المصنف الصحيح على التقاسيم والأنواع صحيح ابن حبان يزوي ناشي أما سوى guda قدابين sharɗin da suka sa ba su cika ba an samu hadisai da yawa waɗanda ba su ba ingantattu ba ne a cikin littafinsu amma sun yi ƙoƙari shi malamin ya fi ɗalibin ibn huzaima shi ya fi cika fiye da ibn hibban al-busti sannan bayansu sai al-imam hakim ya zo abu abdullahi mai sabori sai ya ce ya gano wasu hadisai masu yawa hadisan da sun kusan dubu takwas ya ce ya gano su sun cika sharaɗin al'imamul bukhari da muslim ko kuma sun cika sharaɗin ɗaya daga cikinsu amma ba su ruwaito su ba shi ne shi kuma ya rubuta nashi shi ma sharaɗin da ya sa bai cika ba eh, an samu hadisai da yawa a cikin nasa wasu ma hadda maudu'i akwai hadisin da ya ce shartai ala shartihima al-imam zahabi da ya zo sa sai yace la bal maudu'u. mawdu'u to kaga duk wannan yana nuna maka ne alama ce ta yadda Allah ya alƙawarin tsara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ka ba wani wanda zai zo yau manzon sama ƙarya ya sha wallahi shi yasa lokacin da sarki almahdi al ya sa a falla kan wani zindiki mai kirkira hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin kasin yan jarida can can da nan akwai sai aka je aka kara masa lafika yawwa yanzu a matakin ka na ƙarshe me kake so ka ce sai ah, cewa ai kafin a kashe wane ne ya riga ya ɓanna kafin a kashe biri ko ya yi ɓanna ya ce ya za ku yi da hadisai dubbai da na ƙirƙira a kan da na ali da iyalan gidansa kuma duk na ne shi ne wannan sarkin sai ya ce na ka wata ishu alai aljihabi zato ya ce kai lahira za ka tafi za ka mutu kashe ka za a yau ya ƙware da gaske tun da kai zindiki amma ka sani waɗannan hadisan duk da ka kirkiro ba wanda zai ɓace Allah ya tanaji wasu malamai dakka suna nan za su rayu akan waɗannan hadisan sun rayu ko ba su rayu ba yanzu har waɗanda da suke jin kawai sai ta kawo sai gaji mutum ko da ya tabbat bai san hadisin ya inganta ba sai in zai yi magana sai ce kuma hadisin ya inganta wanda da su suke faɗa da hadisi suke fada da ilimin hadisi yanzu mutum zai jawabi bai fada tabbas ma fa in zai jawabi zai ce kuma hadisi ne ingantacce sannan sai wai kan da karki to daga kada ku kada ku ja ku kakku ku mu samu <laughs> sai ce kuma hadisi ne ingantacce ran nan nake jin wani zai jawo ya jawo kuma hadisin ƙarya ya jawo na gan shi a wani kilif sai da ya gama cewa kuma hadisi ne ingantacce eh sannan sai ya faɗe shi kuma hadisin ƙarya ne Allah shirya so da haka fahimta sayyidina Umar kenan kuma ga maslahar da ta sa yi haka wani ibn a lokacin ba a da mahaddata ana buƙatar mahaddatan alkur'ani da yawa ƙwarai da gaske وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه ibn abbas ya ce mu ba ma rubuta ilimi kuma ba ma sa wasu su rubuta wato sunnoni kenan sai dai ka haddace hadisan manzo sama ka haddace kaga shi ma fahimta ibn abbas ita ce a haddace hadda ta fi rubutawa wa inna بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة ثم بدا له ألا يكتبها sannan ya tabbata sayyidina Umar yayi nufin ya rubuta hadisai sai daga baya fahimci cewa ba zai rubuta ba sun makataba fil amsari man kana indahu shay'un Sai na umar ya aika zuwa ga biranen musulunci a lokacin sa yace duk wanda yake da wani abu ba qur'ani bai goge tsare da gaske saboda waccan hikimar ita ce amma lokacin da aka tantance abubuwa to kaga shi kenan sai aka rubuta aka rubuta abin nan kun san wannan ya jawo Eh, in har a cikin ya din kun san da muna yara sai a je wa'azi sai a ce Allah madaukakin sarki me ce ana wa'azi kan ƙarya sai a ce ala la'anatullahi alal kazibin ko ba ku shaji ba to wannan ayar da ba aya ba tana nan a cikin ya din tana nan a rubuce a yadda take nan a cikin yadda na jawo tun haka ala la'anatullahi alal kazibin tana na a cikin ya ulumuddin ana aka karanto ta kuma al-imam ghazali ko kuma nusakh wallahu a'lam kace kama qala Allah ta'ala kuma ba ayi qur'ani bace sannan wannan yake ta sayyidina Umar zaka fahimce ta a baya baya a zamanin mu zaka iya samun mutum malami ne gangariyan malami ya san fiqhu ya san lugayar amma bai san qur'ani me ya jawo lokacin zuwan izala aka zo aka samu matasa da suka je suka yi tajwidi suka yi aka yi ta canza limamai wannan na cikin sababi wasu kuma limaman wallahi masu tsoron Allah da kansu suka yi nazuri suka sauka mun san wasu bayin Allah kawai sai suka ce to yara sun je sun yi haya islami sun je sun yi atc sun yi sas sau da ka yanzu sun iya karatun ƙur'ani sai a ce sai kawai ka ga liman ya ce ya sauka a naɗa wani akwai su a nan ƙasar bayan Allah sannan wasu kuma cire su aka riɗe aka yi ta rigima ko to kuma har yanzu wannan matsala za ka same ta akwai ta akwai sauranta daga baya bayan nan ne ake samun wasu makarantu wasu malamai masu karantarwa suke sa sharaɗi in ka zo za ka yi karatu a wajen sai ka fara da hadda irin yadda magabata suke magabata haka suke in mutum yana son ya koyi hadisi sai a ce sai ya haddace alkur'ani kuma hadda ta yankan shakku in shi ta zauna gangariya to daga nan sai a ce to fassunan yawwa to yanzu ka cancanta ka koyi hadisi mun sha ba da kissar al-imam abdurrahman ibn muhammad ibn idris ar-razi ibn abi hatim lokacin da ya zo ya ce wa babansa yana son ya tafi karatu makka ya ce masa hatta ta hafazar ƙur'ana ko to kun kaga shi ne wannan kuma ya haddace alƙur'anin ya tafi maka malamin da yake son ya karatu a wajensa ya bai riske shi ba yara to kuma ibn abi hatim yana cin malaman ƙur'ani domin tafsirinsa gashinan nan at-tafsiru bil ma'su to wannan gyara ne sosai da ake buƙatarsa to daga ba kuma sai aka samu wata matsala ta alarammomi ba ilimi ita kuma ita ma wata ita kuma wata damuwa ce alfisamun nakit alaramma ba ilimi mai ilimi ba ƙwar'ani kaga ba daidai ba yanzu yanzu kaga akwai ƙasashen da sun gyara waɗannan matsalolin da ya kamar saudi arabia da arabiya wannan matsala ta yi sauki a cikinsu da kuma daɗewa an sami gyara sosai za ka samu mutum yanzu limaman haramin nan da yawa da kake ginin su ta su sun su ba ƙur'ani ba a jami'a ba ƙur'ani ba layin ƙur'ani suka karanta ba kamar shi shugaban limaman shugaban masallatan guda biyu a ashir abdurrahman sidai hafizahullah kaga shari'a ya karanta a jami'a ma shari'a yake karantarwa ba kuliyatul qur'ani yake ba wanda zai fi baka mamaki shine al-sheikh abin nan ali ali ibn abdurrahman al-hudayfi shi ma shari'a ya karanta hudayfi ba takhassusunsa ba qur'ani bane a a jami'a shu'aib ma haka ina jin mu'aikili ma haka wanda yake kulliyatul qur'an shine dausayi a yanzu wanda dai na tabbatar to kaga duk wannan shine to haka masar su ma yanzu ra'isu mumin makari al-misriya wanda ya sauka a shirin abin na dr ahmad isa al-mai wanda zaka ga eh, masahib na azhar za ga akwai mukaddimar sada eh, yanzu yana katar yi hadisi yake karantarwa a jami'a ba Ta takhassusunsa hadisi amma na taba ganin wata firarsa da aka yi ce ya yi shekara hamsin bai buɗe ƙwar'ani ba da sunan ya yi tilawa yana faɗi ne a babin ɗalibai su riƙa ba hadda muhimmanci ba wai yana cewa ka a buɗe ƙwar'ani a karanta ba ne na ga wani yana mai raddi wallahi na ga wani mai raddi <laughs> zamanin raddi ne abin da yake nufi yana nufin ɗaliban ilimi yana yin bayani ne akan dalilin a tsaya a yi hadda gaske ɗaliban ƙwar'ani musulman a yi hadda gaske to shi ne yake faɗi Allah ya saka musu da alkhairi wannan duk bayanai ne da dole a yi su saboda akwai 'yan tatsi waɗannan maganganun suna ɗaukar su a matsayin shubuhohi da suke to ai ga Umar din nan ma kaga bai yadda ma akwai hadisi ba kenan tun daga gashi ya hana har ma yana cewa wallahi la ashubu kitaballahi bi shay'in abadan waɗannan su ne bayanan وعن سليم بن أسود المحاربي أو لوكا تشيريتين أذكو تو وشي ما ينادي أو ونن بابا إذا كثير متسيع عنه wallahu alam Allah subhanahu wa ta'ala